Masu sauraro, Assalamu alaikum, Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Ba da agajin jini ko kyautar jini ɗaya ne daga cikin ayyukan da ake kwaɗaitarwa da a yi. Shirin Najeriya a yau ya tattauna da masu abin cewa dangane da alfanun da ke tattare da bada agajin jini. Ku biyo mu cikin shirin sannu a hankali. Da farko mun ji ta bakin waɗansu da suka taɓa bada agajin jini. Sunana Abdulkadir Salisu, ina garin Kaduna, sabon garin Tirin Wada. Eh, kwarai na taɓa bada kyautar jini kamar su uku haka. waɗanda kake bai kyautan jini ka san su? Eh gaskiya ran da na fara ba da kyautan jini ban san su don kusan ma in ce kaman abin da ya dai faɗo ne kawai mun je gaida wata mara lafiya ne wani aboki na mata shi ta haihu so sai mun je za mu sallar la'asar sai wani ya zo yana nema a taimaka mashi mata shi za ba ta jini. To sai mm. wannan ya ce ai da mata shi ta haihu an ɗiba jinin shi akan za a ƙara wa matar shi amma ana kokwanton ko a ƙara ko ba a ƙara ba so da muka je sai zama da cewa ma jinin nashi da aka ɗiba ba a gani ba ko an siyar ne dama an bar shi akan in ba za a ƙara mata ba za a siyar mu kawai sai wai goyi kalle ni shi abokin nawa ya ce min ba za ka kwanta a ɗiba jinin ka ba kuwa sai na ce eh to a gwada in yayi kawai a ɗiba ana gwadawa aka ce yayi aka ɗiba ban san shi ba. to amma bayan an ɗiba jinin naka akwai wani abu da ya biyo baya. a gaskiya ba wani abu da ya biyo baya saboda ni abin ma daɗi na ji a rai ban taɓa yin wani abu ma da na ji daɗi a rai na kamar shi ba. gaskiya ina kira ga jama'a in dai sun ji ana irin wannan neman kuma ka tabbatar da ingancin lafiyarka gaskiya abu ne mai kyau sosai saboda har a lafiya ma har ga lafiya ma mutum yakan samu alfanu domin lokacin da ka bada jini duk wani dan yawan kasala yawan jin wani ciwon jiki ba za ka ji shi ba da an ɗiba jinin ka za ka ga kamar an ɗan sauke maka wasu damuwoyi ne gaskiya abu ne mai kyau sosai abu ne wanda duk wanda ka taimaka kuma ba zai taɓa mantawa da kai a rayuwa ba. sunana Ahmad Abubakar Muhammad. Ka taɓa bayar da jini? Eh na taɓa bayarwa. kusan zan ce sai biyu haka. Waɗanda kai bai waje ne ka san su ne ko kuma a'a kawai taimako ka yi? Guda ɗaya na sani guda na ɗayan kuma ban san shi ba. To me yasa kai kake ba da jini? Yawanci dai na ɗauke shi a matsayin taimako ne saboda ka san akwai lokacin da wasu za su zo ba su da wanda za su yi donation musu to kaga sai in taimaka in je ina gudun lokacin. muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka taɓa ba da agajin jini a rayuwarsu, sun kuma bayyana mana yadda suka ji bayan sun ba da jinin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya ma lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu da suka sha ba da agajin jini da bayanin dalilan da suka sa suka ba da agajin. Yanzu sai a gyara zama domin jin wani ƙwararren likitan jini daga asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke kanan dabo da ƙarin bayani. Ni suna Dr. Dalhalur Gwarzo Ni likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Bangaren cututtukan jini kuma malami ne a jami'a Bayero ta Kano. Akwai cututtukan da suke iya kawowa jini ya ƙasa. Na farko kamar ciwon da idan ma jikinka baya iya yin jini ɓargo shine ma'aikatar yin jini ta ce wato ainihin kamar factory da take yin jini gaba ɗaya so idan hmm. fargo yana da matsala kaga ba zai iya yin jini ba so jinin mutum zai yi ƙasa kuma irin waɗannan masu rashin lafiya kusan kullum sai an ƙara musu jini sai kuma cututtuka da ba na ɓargo ba kamar ciwon koda koda tana taimakawa ɓargo ya jini saboda tana fitar da wani sinadari da yake taimakawa ɓargo ya jini idan koda ta, kamu da ciwo har ya yi tsanani shine ake ce ma ciwon koda wanda sai an ji ana wankin koda dialysis kenan shi ma masu irin wani laruran kusan kullum sun je yin wankin koda sai an yi musu karin jini sai kuma mata masu ciki wanda sukan zo haihuwa in ba sa ba su zubar da jini ko kafin haihuwa ko kuma bayan haihuwa ana ce mai antipartum ko kuma postpartum hemorrhage kaga su ma suka zubar da jini suna bukatar jini hmm. ah, sai masu ciwon sickle cell da muke cewa a turanci ah, da hausa sikla hmm. wanda su ma suna iya bukatar jini a kai-a kai idan rashin lafiyan su ta tashi abin da zai kamata mutane kuma su gane cewa najeriya duk duniya ta fi kowa yawan masu ciwon sickle cell muna da masu ciwon sickle cell a kiyasi sun kai miliyan shida zuwa miliyan ah, tara miliyan biyu so kaga miliyan biyu zuwa shida na yan najeriya suna da ciwon sikila so su ma suna bukatar jini sai kuma yawan titunanmu da muke hawa ba ka'ida wani lokacin tayoyi motoci mu ba daidai suke wani lokacin ma titunan su kansu ba dai ba su da gyara mm. sukan kawo hadarin mota to waɗannan eh, hadarurrukan mota da kuma duk ma wani hadarin da zai iya kawo a ji ciwo yana iya sa jinin mutum ya yi ƙasa kuma sai an ƙara masa jini so waɗannan dai a takaice eh, su ne abubuwan da ya sa mutane suke buƙatar ƙarin jini To a tambaya ta biyu dakta shine menene mahimmancin yadda kuke ba da shawarar cewa yana da kyau mutane su rika ba da kyautar jini? To masha Allah shi ba da jini akwai kala uku na masu ba da jini. Bangare na farko shine wanda ake ce ma voluntary donors masu ba da jini fi sabilillahi ba tare da sun san mara lafiyan da za a bawa ba suna zuwa asibiti ne kawai su ce sun zo su ba da gudunmawar jini. ya eh, kashi na biyu su ne ah, wanda ake ce turance family replacement donors wanda su suna zuwa asibiti su ba da jini idan an neme su aboki dan uwa makwabci ba shi da lafiya yana buƙatar ƙarin jini sai a kira su sai a ce su zo su ba da jini mm. ah, sai kuma kashi na uku wanda su ana ce musu commercial ko paid donors uh, su waɗannan ba a son irinsu su ne masu zuwa su ce idan akwai mara lafiyan da yake bukatar jini akwai jininsu na sayarwa za su sayar Ah, su kungiyar lafiya ta duniya who kenan ce ah, ta ce voluntary donors masu ba da jini fi layi ba tare da sun san mara waye za a bawa ba jinin su ya fi inganta ya fi inganci fiye da na ragowar akwai dalilai a gurguje ɗaya daga cikinsu shine saboda suna zuwa yau da gobe sun saba ba da jini hmm. a ah, jini in za a bayar sai an yi gwaje-gwaje an tabbatar ba da jinin ba shi da rashin cututtukan da suke iya yaduwa ta hanyar bada jini kamar eh, ciwon kanjamau a hepatitis b c da syphilis sai an tabbatar mutum ba shi da su to idan mutum yana zuwa duk bayan wata uku ya bada jini eh, kaga kenan ana maimaita ma gwaji duk bayan wata uku hmm. to ko da gwajin farko ya yi kuskure a gwaji na biyu da wuya ya kuskure gwaji na uku ma da wuya ya haka amma idan kawai yau aka zo aka kawo ka saboda dan uwanka ko makwabci ko aboki ba shi da jini za a kara mai aka ce ka zo kana iya ai gwaji in ba ya sa ba ya zama na kayan gwajin ba su yi yanda ya kamata ba a kasa gane wani daga cikin waɗannan abubuwan da lissafta guda hudu da ake ɗauka ta jini so shi yasa aka ce masu bayarwa fi sabilillahi sun fi so amfanin ba da jini akwai wanda da gaske kusan duk wata ɗaya wata biyu sai an mai ƙarin jini kuma shi jini har gobe ci gaba bai kai inda aka yi jini ma wanda ake kirkira a laboratory ba kamar yadda ake yin magani a ce hmm. an yi shi a pharmacy a ga shi ka je ka sai magani shi jini duk inda ka ga jini wani ne ya kwanta aka ɗiba sai a ƙara wani su kaga in babu masu ba da jini marasa lafiyan da suka rayuwarsu ta alakanta a kan sai an ƙara musu jini a kai masu cutar ɓargo masu ciwon koda kaga ai wannan ba za ma su iya rayuwa ba kenan a na biyu idan mutum ya ce dole sai dan uwansa ko abokinsa ko makwabcinsa ya zo ya ba da jini idan aka samu bukatar jini na gaggawa emergency kenan hmm. to ya za a yi sai dan uwanka ya zo kullum ba da misali mutum ne ya taho daga bauchi zai je abuja sai ya biyo ta kano idan ya haɗar mota a Kano a za a ji wansa ne daga Bauchi ko kuma na Abuja su taho Kano su bada jini kafin a ƙara masa kaga ai ba za mu samu lokacin ba emergency ne wannan gaggawa ake magana to dole sai an samu wanda za su bayar a ko'ina na uku shine ci gaba ya wuce jan jini da na magana red blood cells da nake magana ƙarin jini a kimiyyance a likitance ya wuce cewa iya wannan jan jinin ne ana wato tace jini zuwa components bangare-bangare na jini wanda wani mara lafiyan abin da yake bukata ba jan jinin gaba ɗayansa ba yana bukatan wannan ruwan kabewan da na faɗa ko plasma mm, ko mm, kuma mm, wasu ƙananan 'ya'yan jini da idan ba a ba da jini akai-akai ba za ta yi iya ma tara jinin a wuri ɗaya har mu zo kuma mu tace mu ci ga wanda wato ainihin za mu ba ba su waɗannan su ne sai kuma maternal mortality mutuwa da ake wajen haihuwa a wajen kashi ashirin da hudu cikin ɗari na dalilin da ya sa mata suke mutuwa in sun zo haihuwa ya yana da alaƙa ne da zubar jini wajen haihuwa shi kuma maganin wannan zubar jinin a hemorrhage kenan shine a ƙara musu jini in sun zo suna zubar da jini to idan mutane ba sa ba da jini ta za a yi a ceto rayuwar waɗannan mata masu juna biyun da suke um, zubar da jini sun zo haihuwa to wannan ga masu ga al'umma kenan amfanin da su al'umma za ta samu amma shi kan shi mai ba da jini yau da gobe akwai akwai amfani a kansa na ɗaya um, contact hours wato yawan zuwansa asibiti kullum kake zuwa asibiti kana karuwa ne saboda in ka zo ba da jini a ba kafin a ba da jini akan yi health talks a dan yi maka um, faɗakarwa akan rayuwa akan rashin lafiyoyi kala kala da kuma yadda zaka kare kanka kanka ɗauki cuta musamman waɗanda ake yaɗawa ta cikin jini sannan kuma ana wa duk zuwan da zaka yi za a maka gwajin hepatitis B hepatitis C da kuma HIV da syphilis kyauta ba tare ma da ka biya ban kai voluntary donor ne kana bayarwa fi sabilillah kaga wannan shi ma wani amfani da shi mai bada jini yake samu sai kuma wato ainihin satisfaction ka ji ka ji daɗi cewa kana cikin masu bada jini domin ka ceci rayuwar 'yan uwanka 'yan adam wanda su suke buƙatar jini kai kuma Allah ya hore maka lafiya ba irin su kake ba har ka zo kana iya ba da jini saboda ka taimaka musu wannan shi kan shi wani abu ne wanda za ka ji kawai kana jin daɗi a ranka cewa kana cikin mutane wanda suke eh, taimakawa wasu so a takaice waɗannan su ne abubuwan da suke eh, da ake amfanuwa da su idan mutane suna ba da jini. Hmm, a To, dakta a ƙarshe wani lokacin idan an mutum ya ba da jini sai ka ga an ba shi maltina da madara ko kuma apple haka menene amfanin wannan ne yana dawo da jinin ne ko kuma dai menene a to a gaskiya abin da yasa ake ba da maltina da madara kawai saboda mun gode maka ka zo ka ba da jini muna ba wa masu ba da jini fi sabilillahi wannan maltina da madara kamar encouragement ne muna bukara maka kaimi ne kawai mun gode a hmm. gaskiya ba wai maltina da madara za ta dawo maka da jinin da aka ba ne amma ko da baka sha maltina da madara ba kana da lafiya saboda kafin ka ba da jini sai an tabbatar mun yi maka gwaje-gwaje mun tabbatar kai ma jinin ya ishe ka akan hmm. ka jikinka bargon ka zai dawo da jini ba tare sai an baka wannan ana bayarwa ne kawai dai saboda mu ce mun gode ka zo kai mana wani abu wajen bature ka je ba zai baka maltina da madara ba amma da yake wurin su bayan namu bane zaka ga suna da katon wuri ne na bada jini sun ka bada ka gama bada jini sai ka taso ka shiga kamar reception area haka za ka ga akwai kofi akwai tea akwai ruwa akwai lemo duk kyauta mm. ashe ba wai yana nufin wai wannan zai ta <laughs> maka da jinin ka ba dai kawai dai ka ji daɗi dan gobe maka dawo ka dawo na'am to madalla shine to madalla Masu sauraro da wannan bayani na Dr. Alha Gwarzo na asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke kanan dabu shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ke cewa, ku huta lafiya.